barka dawa daga hutun takaitaccen lokaci masu kallon mu yanzu nan zan nuna muku wannan bakon nan wanda ba kowa bane illa Ibrahim Hussein Abdulkarim wanda aka fi sani da Zita kuma yau za mu yi magana ne akan alamomin miji na gari barkan ka da zuwa wannan shirin namu malam Zita Assalamu alaikum barka masu kallon mu to barkan mu kai eh, yanzu dai zan fara baka um, fara maka tambayar namu wanda na farko shine menene miji na gari definition namiji na gari idan aka ce za mu yi muna mu bayani nan to sai mu ci a koma wurin malamai amma kuma ana son irin namu kuma da muke namu bayani kan al'amuran yau da gobe da kuma abin da ake kira psychology na human beings shine yadda dan adam yake tunani sai kuma mu dauni makala shi da addini da hankali a hankali wani dai ba malamai bane saboda mutane su su fahimta idan aka ce miji na gari inda muka bi ta hadisi shi hadisi ya ba mu shi cikin sauki ya ce idan mutum ya zo neman auren yarka ya zama mutum ne mai addini kuma mai kyan hali to ku ba shi auren yarku kare inda mazan Allah sallallahu yi wasallam haka a ga yana cewa wannan shi ne shine mutum nagari sai ya ce mai addini bai ce mai karatu ba sannan ya ce mutum nagari mutum nagari haka sai ya ce mutumin kirki kaga ya faɗaɗa me ya ƙunshi a ce ma mutum mutumin kirki ne mm. so sai ka haɗu wannan abin addini da wannan abin da ya shafi abin da ake kira mutum nagari to in ka haɗa shi ne sai ka fitar da wa za a ce miji nagari mm. so kuma baka iya fitar da namiji nagari sai ka gane kuma abin da ake ce ma shi ne kamar su a mahangar mata mm. ita mace a wurinta me ta ɗauka a kan cewa namiji nagari saboda ita ke addu'a ta ce Allah ka ba ni nagari to amma haka ita cikin zuciya ta kamata tana da cikin zuciya to menene wannan hali da take tunanin shine miji nagari definitely din cin tarbiyya ba ta ce mutum da ke shaye-shaye ba ko mai neman mata ko mai kaza ba su biya ciki to shine yanzu za mu yi magana muka ce miji na gari to ana magana ne ta wasu abubuwa kuma da mace take duba bayan ya zama mutum na kirki kuma ya zama ya zama mai addini menene wayannan abubuwan da ake bukata na farko na farko ya zama mutum ne yana da respect ah, shi soyayyar nan tana da wahala in babu mai respect da hausa zama shi ne biyayya yauwa respecting ya san menene mace da muhimmancin mace saboda ita mace ba ta da wahalar ko namiji ya gane wace ce mace tun da kaga yana da uwa bayan uwan nan kuma ta ɗauke shi wata tara ta yi naƙuda shi ta haife shi san ta kula da shi har zuwa girman shi kuma kowane namiji da ka gan shi yana da alaƙa sosai ta kusanta sosai tsakanin shi da shi da ya mace to ya kamata duk inda ya ga mace nan le mace ba abu bace wanda zaka taka ta ga wuce na haka nan in dai kana respecting ɗinta to dole sai ka respecting asalinta inda ta fito tunda an ce ana auren mace kan asalinta ko kyan ta ko wani abu na ta da sauran su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza ko ta take ta da addini shi ma za mu kawo kanshi amma abin da ake so shi respect shine kai respecting choices nata tana kowace mace tana da wasu abubuwa da su suka kulli su ne kamar values ɗinta mm. to in ka zama baka respecting abubuwan da take so to zai wahala ka zama namiji na gari a wurin wannan mace so yana cike zama akwai respect bancin shi kuma akwai abin da ake kira ne zama namiji ne wanda bai da zargi ya zama yana da trust mm. ha eh, shi zamantakewa na aure bai yiwuwa babu abin da ake kira trust so kafin mace ta kira haka ta suna namiji na gari sai ya zama kai mutum ne kana da trust kana da yadda da ita in ta gaya maka za ka yadda sannan kuma mace tana son abin da ake kira attention tallai mm. ah, tana son attention din nan kan abubuwan da suka shafe ta da kuma abubuwa ƙanana waɗanda kai kana ganin kamar ba su shafe ta ba amma ita mace tana son ana kula a bata wannan attention shi yasa lokaci za ka ga koda a ce chatting kake ta zo tana maka magana gida sai ka dan aje wayar ka saurare ta ita tana son me tana son a saurare ta to in ta roki Allah tana cewa Allah ya bani miji nagari tana cikin wannan halin na mutum wanda zai sware ta yana cikin miji miji na gari bayan haka nan kuma kaso uwayenta da kuma danginta saboda mace ba ta son a so ta an isolation za ka ga namiji za ka ce maka mijinta ne amma ya tsana uwarta yadda dai a ce uwarta ta tana da wasu hali wanda ba su da kyau ko wani abu to amma ya kamata ka taushe zuciyarka ka zama abin da ake kira compromise shine ka dan taushe wani abu da ko da baka jin daɗin shi saboda takan ji daɗi idan kana son abin da ake so in kuma bazawara ce tana da ƴarta tana da me ake kan shi ago na ko shi na ago ɗan kawo ɗanta da ɗanta da ɗan mijinta wancan da ta rabu da shi to ya kamata ka nuna irin soyayya kai ma naka akan wannan abubuwa sannan kuma abinda mutane ba su gane ba ko da yaushe da an ce mutum ustaz ne mai gemu ba dalili bane kuma ya iya soyayya saboda ita soyayya wani abu ne ko kai ne ake ma ka san kowane irin Qur'ani to dole kuma sai ka koyi soyayya shine wani malamin mu yake ce mana ka zama ustaz amma kuma ka iya soyayya saboda wasu malamai da yawa za ka ga ustazancin amma kuma babu soyayya so akwai abin da ake ce ma kuma tausayi duk lokacin ka ji mace tana cewa Allah ya ba miji na gari to tana tunanin namiji wanda yana da tausayi wasu da yawa za ga ba su da tausayi tsakanin su da su da matarsu mm. in ba ta da lafiya bai damu ba in ya fita ba shi ofis ba ya kira da rana ya ji ya bata da safe ta tashi ta ce mishi tana jin laulayi ko tana ciwon kai ko tana ciwon baya ko ya bata ta yanki wurin mishi abinci da sauransu yana cikin kulawar da mace take so in ka je ofis ka kira ka ce ya kafanki ya kanki ko kuma ta ce miki ta kira ta ka ce mata maman ta ba lafiya to ruwa an jima ya kamata in ka dawo ba sai ta tuna maka baka tuna ka taimaki ya gogo ya mama ya jikinta so wannan yana cikin irin matan da mata suke kira in sun ci maji na gari bayan haka nan mata su mata ina magana su ce ai wani lokaci ban maganan ah, arziki eh, to ko da shawar sabani magana arziki ba yawa ke ma ka tambaye ni to shi ma manzan Allah saboda su abin da suke tani miji na gari shine miji wanda yake da kuɗi to gaskiyar labari shine wato idan miji bai iya miki soyayya ba mm. za a iya kai ki a sauko cikin girin da ya fi kowane girma mm. amma na gaya miki saboda rashin jin daɗin soyayya sai kin tsammanin kin toilet kawai kike kwana saboda gidan za ki gaya miki ɗan ƙarami za ki ci azaba mm. saboda ni ba kya jin girma wannan kuɗi sannan wayan da matan da suka yi wannan auren za su muku za su gaya muku labari haka sannan ba wai da kin aure ni kuɗi shi ke na kin samu soyayya ba haka yake ba wani baki ma samun lokacin shi to wai ina wannan maganar da mutane ke cewa na katse ka mm. ina wannan maganar da mutane ke cewa soyayya ko zaman aure ba shi yi sai da kuɗi a'a wala yana yiwa sosai yana yiwa talakawa sosai mm. suna rayuwar kuɗi mm. wayan mu sun yi wannan zaman in dai iya fita ya nemo abu babu kuɗin ita su abin da ake nihi kuɗi shine ya siya miki mota ya kai ki umara ya kai ki haji kina cikin katon gida za ki oda a kawo miki shawarma wata da ci kuɗi ya baki wannan akwai matan da yanzu wannan abin safa miki duk an musu kuma ba su daɗi sun fi kowa bakin ciki akwai da kuma mijinta bai taɓa mata wannan abin safa miki kuma ta fi kowa farin ciki wato idan an da Allah ya allakta jin daɗi na soyayya da kuɗi da za a ƙwari mutane da yawa shi kuma Allah Allah ne just Allah shine Allah yana da rahama shi sosai to cikin rahama shi shine sa sai bai dauke ma wani ba kamar ciwo ne yanzu duk da in kana da kuɗi kana da damar ka je asibiti ka je ka samu magani ka sauran wasu abubuwa amma bai hana wanda ke kuɗi ya rashin lafiya ba wanda baya da kuɗi ya rashin lafiya wanda ke da kuɗi ya yi bakin ciki wanda baya da kuɗi ma ya bakin ciki haka shi ma soyayya wanda ke da kuɗi ya yi soyayya wanda bai da kuɗi soyayya so duk wannan attribute ma da kuke faɗi ba a jin daɗin soyayya sai mutum biyu sun yi niyyar su ji daɗin soyayya sare duk abin da zai faru duk kayan matan da zaka sha da kayan mai za a yi duk bai sa a yi soyayya a cikin gida sai mace da miji sun yi deciding cewa suna son su gina wani gida wanda kuma dukansu za su yi sacrifice din wannan damar da suke da da wannan ana kiran shi pride da ego shine jijji da kai din da namiji yake da shi da ita ma mace take ci gari miji na gari ana son ya zama is supportive ah, matar ka tana yawa tana da aiki likita ce ko wani abu ya kamata a cikin ka ka nuna cewa lalle lalle kana tare da ita cikin wannan sana'a da take yi ko kuma kana tare da ita cikin wannan abin da take son ta yi a cibin na rayuwanta yan makaranta ne za ta yi abin da ake cewa de break saboda tana da exam ki duka aure ta tana karama tana tana tana makarantanta to ya kamata kai ma ka nuna mata kana tare da ita a cikin wannan kai ma ne kamata ka tare da cikin dare kai karatu ko da kai zaka nuna mata na miki to ne ke miki kin tuna kaza ko kuma zo ki min precision na kaza ta cika cewa kana tare da ita wannan abin to kowace mace take roƙon Allah da miji na gari yana cikin irin wannan mijin da take take tunani da shi sannan kuma mata da yawa sukan nemi arziki na na maza Allah ya sa da arziki to yana cikin hali miji shine rashin ruwa miji na gari yana cikin maza wa'anda za su zama namiji ne amma ba marowaci ba saboda idan ka zama miji kuma namiji sannan kuma kana ruwa to da sai ban taba tani mace ce ta yi addu'a ta ce Allah ka bani miji na gari ka zama ka zama cikin ka zama cikin miji mai ruwa ba to ya kamata a ce lalle baka da ruwa bayan wannan kuma tunda a rubuce muke yi mm. akwai maganar tsafta miji na gari yana cikin miji mai tsafta tsafta kuma ta kan komai tun daga ɗakin shi zuwa mota shi zuwa mashin ɗin shi babur ɗin shi singileti buroshi da sauransu duk yana cikin abin da ake cina tsafta so ko wace mace take roƙon Allah Allah ba ta miji na gari tana tunanin har da miji wanda yake dan gayu wanda yake ya isa ga kwalliya ya sa kaya masu kyau da sauransu ya fita so banci wannan kuma ya kamata ya zama kuma namiji na gari ana so namiji ne mai kalmomi masu daɗi a bakin shi wanda ko da namiji bai iya ba ya kamata mu buɗe wata makaranta inda za mu saboda mafi yawancin mazajenmu da matayen mu ma yanzu kalmomi sun yi karanci masu daɗi a cikin bakin maza za ka kowace irin kalma za a iya wurga ma mace ita ma mace kowace furga za ta iya ba iya magana ba so ya kamata akwai kalmomi na soyayya sannan bancin kalmomi na soyayya akwai irin ma motsa jini eh, motsa jiki na soyayya shine body language akwai abin da idan ma ta ka kai kanka kasancewa eh ba mata mai daɗi ba ba sai ta gaya maka ba kawai a idon ta kalle ka kare haka ta gani ke ma wa ke ma kina fahimtar wasu abubuwa wa'anda yake da ya kamata a ce mun nemi irin kalmomi din mun iya su laraba suna da ah, da rich in culture nasu da haka suna da abubuwa da yawa da sun ba su suna yi wa'anda suna yi mu ma da duk muna irin wa'annan abubuwan mm. yanzu ne dai muka samu muka muka muka wasa